yau alhamis takwas ga watan jimadal akhir hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi a sarmakandi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi littafi da ke bayani dangane da abin da ya shafi ilimi malamai masu karantar da ilimi ɗalibai masu koyon ilimi da yadda ya kamata a fuskanci ilimi da kuma yin aiki da shi da sauran abubuwan da suke da alaƙa da wannan littafi na ilimi a karatunmu da ya gabata malam ya bude mana sabon babi wannan babi da muka shiga sabo yana magana dangane da abin da ya shafi idan mutum zai koyi ilimi musamman na addini shi yasa malai ta'abirin shi da alhadis to ana neman ilimi ne a wajen malamin da yake amintacce idan aka ce amintacce aminci na malaman hadisi da suke kallon aminci su ce aminci ba wanda ka aike shi ya siyo ma abu ya je ya dawo da canji daidai ba ka ce ka ga wani amintacce ne ba wannan aminci na shiriri tan zaman unguwa ba ba kowa ne zai buɗe baki ya wakilci annabi wajen magana sai ka rungumi maganin shi kawai ka ci gaba da aiwatarwa ba akwai haɗari babba ga duk wanda yake sakacin daukan magana a wajen kowane irin mutum inda wannan maganan ana danganta ta zuwa ga Allah kuma ana danganta ta zuwa ga annabi a nan ne karanta hadisi na 449 inda al darim ya ce na muhammad bin ahmad قال حدثنا سفيان an hishamu bin هجير an طاووس قال fawus. ya ce ja'a bushairu bin ka'abin ilabna abbasin bushairu ɗan ka'ab ne ya zo wajen abdullahi ɗan abbas faja'ala yuhaddithuhu sai ya riga karanta ma abdullahi ɗan abbas hadisi mun gani abin mamaki yawa ake karanta ma hadisi kuma ibn abbas kuma shi ne ake ma ganin kamar yau bai san hadisi ba ba wai shi malamin yana faɗin ibn abbas bai san hadisi ba ne sai dai abun mamaki yau kuma shi ake ma hadisi faƙala ibn abbasin sanda karatun hadisi ya tsawo sai ibn abbas ya ce a id alayyal hadisal awwal hadisin da ka fara karantawa maimaita shi in ji ƙwala lahu bushairu sai bushairu ya ce mai ibn abbas ma adari a rafta hadisi kullahu a'a tuni ban gane manufanka ba nufinka duk sauran hadisan nawa kasansu wa an karta haza wannan kwaya ɗayan da na karanta a farko shi kake inkari au arrabta haza ko wannan kwaya ɗayan kawai ka sani wa ankarta hadisi kulluhu sai zama sauran hadisan duka su ne wanda kai ko baka yi da su ba faƙala buna abbasin sai abdullahi ɗan abbas ya ce da shi inna kunna nuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da mu muna karantar da hadisi da duk aka ce mana daga annabi iz lam yukzab alaihi domin lokacin ba wanda yake ma annabi ƙarya an gane to jama'a mai hankali dai yanzu ko baka da ilimi akalla dai kana da hankali yanzu wannan zamanin sahabbai ne ko ba zamanin bane akwai sauran sahabbai cikin tabi'ai aiki amma ɗan abbas yana cewa a lokacin an fara yi ma annabi ƙarya an fahimta yanzu fa wannan magana an yi ta sama da shekara 1400 ne a wancan lokacin da ake da ɗumin annabta ana ma annabi ƙarya ina ga yanzu da abin ya sallace baki da za a ƙaryan ko ba za a yi ba mutum zai yi ƙarya don ya cimma manufan shi zai yi ƙarya don ya kara manufan shi zai yi ƙarya don ya rusa abokin adawan shi duk wannan bawai da sunan Allah kuma a madadin annabi duk ake yi an gani ko masu wannan fa tsammanin suke abin da suke aikin alheri ne kaza takassuban wa ba'dun qadrawa lil umara ma yuwafiqil hawa sai ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muktasibina al ajra fi ma yadda'u mafi sharrin masu ma'annabi ƙarya siyoti yace sufaye ne suna ma'annabi ƙarya muhtasibina al ajra hamma sa ran samun lada suke yi fi mai yadda ku cikin abin da suke da'awa a yau ba wai sufaye ba har wanda suke ƙaryen sunna ma suna ƙarya suna da'awa kan abin da suke makara addini suke mun gano wannan da kyau ku ya tasibuna al'ajara fi mai yadda tsammanin su za su samu lada a da'awarsu suna nan ƙarshe sai Allah ya masu tonon asiri hatta a bana hal'ula humo-humo. Allah maɗaukin sarki ya kyauta to shi ne sai yake cewa falamma rakiban nasu sa'aba yayin da mutane suka yi hawa wazulul kuma suka yi gangara wannan kalmar a saab suna amfani da shi don raƙumi ya samu hanya mai kyau da gargada kun gani sanda mutane suka samu yanayi wanda yake caccanzawa na abubuwa iri-iri na rayuwa na son zuciya sai suka rika kirkiran karerai suna danganta ma annabi taraknal hadisa anhu ya ce daga nan sai muka tsaida ba kowa ne zai gaya mana annabi ya ce mu karba ba kun gani sai mai shiru mai gum shi za da dama malamin hadisi in ya zauna a fage ba kasafai yake ta surutu ya ce annabi ya ce annabi ya ce an fahimta to mu tsaya mu fahimci wannan ko mu auna da zamaninmu yanzu idan aka iya yi ma annabi ƙarya malaman zamaninmu ba za a iya masa ƙarya ba eh ba za a iya ma abubakar goma ƙarya ba ba za a iya ma jafar ƙarya ba ba za a iya ma albani ƙarya ba shi sa idan aka zo ce maka wane ya ce ka fara lissafin ƙarya aka yi kafin kai lissafin gaskiya aka fada kowa ya faɗi wannan maganan ko kowa ya shi duk kusancinsu sai ka yi bincike shi ne a tasabbutu fin riwaya daga sanda mutane suka zama 'yan bid'a daga lokacin ne ba sa tasabbut da yana daga abin da ya kai 'yan bid'a bid'a shine ba sa binciken abin da suke faɗa da abin da ake gaya musu kawai suna gina abin ne daga zuciyarsu kawai mai zuciyarsu ya gamsu in suna son abu to duk abin da aka gaya musu ya daidai da son zuciyarsu to wannan gaskiya ne haka yin suna kin abu sai aka yi magana kan wannan abin ga abin da zuciyan take tsammanin a faɗa to wannan a wajen shi ma gaskiya ne shine a hawa shine abin da ya fara shigar da 'yan bida'a cikin bid'a suka zama abin da suka zama Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ba cikin shari'i mala ya ce wa an karta hadisi kulla ko mala ya ce wa fi riwayati mujahid a wani ruwaya na mujahid ya ce anna Bashiru bin kabin ja'ala yuhaddis wa ya ƙolo bashir ya kasance yana yin hadisi ne yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا تقريد حديثي وجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه سيزم ابن عباس كو سورارين شبايعي أي لا يستمع إليه بما سورارين شبايعي hadis yake hadis yake sai ya lura ibn abbas bai ma kai hankalin shi wajen shi ba wala yanzuru ilaihi ko kallon shi da idan shi ma baya yi faƙala yabna abbas sai ce ya kai ɗan abbas mali la'araka tasma'uli hadisi ya ce me yasa na ga kai baka sauraron hadisi na uhaddisuka an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala tasma' ina karantar da kai hadisi daga annabi ina cewa annabi ya ce jama'a hadisi fa eh kai ko saurare ma ba ka yi faƙala buna abbasin sai abdullahi ɗan abbas ya ce inna kunna marratan idza sami'ina rajulan ya ƙolo ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ابتدرته absaruna wa asghayna ilayhi azanuna ibnu abbas yace mu a da daga sanda muka ji annabi mutum ya ce annabi ya ce nan da nan idanunmu sai su karkata kanshi kuma mu karkade kunnuwanmu domin mu saurare shi daga sun ji mutum ya ce annabi ya ce magana ya kare an fahimci wannan falamma rakiban nasu sa'aba wa zulul yayin da mutane su koma suka hau son zuciya lam na'khudh minan nasi illa ma na'rifu yace duk abin da mutane za su faɗa da sunan malanta da sunan addini da sunan ilimi ba wanda za mu ɗauka sai wanda muka sani mun gani duk ka gama hadisanka hadisin da muka sani shi kaɗai za mu ɗauka sauran fa za mu aje maka abinka ina fatan kun gano wannan da kyau allah ya kiyaye to yanzu ka kalli mutane yau mafi yawanci tsammaninsu in suka yi ƙarya to shi ne zai ɗaga darajarsu an gano wannan da kyau ko ita ƙarya wulaƙanta mai yinta take yi kun gano wannan da kyau ku tana wulaƙanta mai yinta ne kai tsaye amma wanda ya dauki ƙarya a bari bai damuwa da wannan tsammanin shi yi ƙarya to kima da daraja zai faru e ga wanda zuciyar shi dama cike take da sha'awan yin ƙaryar kun gane zai so wanda ya mai ƙarya a wannan lokacin domin zuciyar lalatacciya ce domin a hadisi annabi yana cewa al'arwahu junudun mujannada an gane in ranka lalatacciya ce to tana sauraron mai zuciya lalatacce irin naka inda mutumin kirki zai faɗi gaskiya ba za su bu ba misali sassauka kuma gamsashe shine zamanin annabi yana karantarwa sanda yake raye ana mai wahayi dare da rana duk abin da ya faɗi kana tsammanin tawagan abdullahi ɗan ubayi suna sauraron shi ne inda suna sauraron shi suna aiki da abin da yake faɗa cikinsu ba wanda zai riƙe munafunci amma in ya faɗa nan da nan za ga su abubakar su umar da sauran sun yadda duk waɗancan munafukan suna fa sauraron annabi ba fa ba sauraron shi ba ne. amma ana tashi za su koma kuma su saurari nasu shehi shine abdullahi dan obayu sai abin da ya gaya masu sannan za su bi duk ƙaryen da ya masu a lokacin za su gamsu da ita amma ba su gamsu da na annaba ba kun ga wani irin abun mamaki Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala yace na isma'il bun abana qala haddathana na bin al-mubarak عن مأمر عن ابن طاووس عن أبيه عن, عن ابن عباس قال ابن عباس يشي كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ركبتم الصعب فيه والذلول يشي mu mun kasance muna taka tsantsan dangane da ba da labari cewa annabi ya ce ko annabi ya aikata wannan hadisin da muke taka tsantsan ɗin kiyayewa shi kuma yake kiyaye martaba da darajar annabi an gani daga sanda ya zama kai dai kawai a ah, ɗan hadisi aka ce ɗan ce manzo Allah ce ni ruwa na annabi kake tozartawa baka sani ba dan daga lokacin da aka danganta ra'ayi da son zuciya ga annabi to ka wulakanta annabi ne ka sani ko baka sani ba sai ka yi ta katsantsan domin wanda yake gaya maka maganan ka yadda to wannan fa a wajen Allah dan wuta ne jagoranka sunan shi dan wuta domin annabi ya ce duk wanda ya man ƙarya to fa ya shiga tetayen shi ya san yi man karya, ba kaman yi ma kowane tukari karya ba ne kana ma annabi karya to ka tanadi kujeranka a wuta ne ibn abbas ya ce muna taka tsantsan dangane da hadisi don mu kiyaye martaban annabi an gane ya ce hatta rakibtumus sa'aba fihi wa zulul sanda kuka hau tsauri kuka hau abubuwa na son zuciya da bin ra'ayoyi da karan manufofi da ƙarfi da yaji ya ce a lokacin kawai sai mu koma taka tsantsan ba yanda za a yi wani ya karantar da mu mu ɗauka sai abin da muka sani dama annabi ya faɗa kaga tun a zamanin sahabbai aka fara aiki da ilmul hadisi ko eh yanzu fa waɗannan khairun nasu da shaidan annabi ya ce su ne waɗanda suka fi kowa alkhairi amma ji abin mamaki a cikinsu ne aka samu lalatattu Allah shi kyauta kuma waɗannan da ake mataka tsantsan ɗin bincike ba fa a shari'a suke yi ba ballantana ce an ji suna a shar ne ya sa ka kyamace su to Allah shiryar a cikin wannan isnadi da limamu darimi ya kawo akwai ɗaya daga cikin malaman ma'amar malami ne na ɗan attawus shi ma'amar ɗin nan huwa ibn rashid al'azdi maulahu abu urwa albasari al'imamu sabti male ce jagora ne alhafizul mutkin ahadul a'immatul alam ɗaya daga cikin jagorori ne manya mimman ya stagna an hadisi. shi wannan yana daga cikin malaman da ba wanda ya sai wada da cewa bai bukatan hadisin shi usniya alaihi la'imma malamai sun yi yabo matuka a kan shi wa shahidu lahu bil hizz wal itiqani ko malamai suka yi mai eh, shaida da cewa mahaddaci ne kuma yana kiyaye abin da yake faɗi dikin dikin yanda ya ji haka yake bayar da shi da ya ce an ibn tawus huwa abdullahi ibn tawus al-yamani sunan shi abdullahi ɗaga tawus al-yamani al-imam al-abid al al-zahid abu muhammad al-ma'ruf bil khair ala imamatihi wa sikatihi tuwafiye wa mi'a ya rasu hijira na da shekara 232 babban limami ne amintacce an gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin al-imam ya darimi yace akhbarana Muhammadu ibn yusuf an Sufiyana, an laythin an tawusin an abdullahi ibn amr qala yushaku an yazhara shayatin qad awsaqaha sulaiman yufaqihuna an-nasa fi dini to jama'a kun ji wani matsala kuma wani hadisi al-imam ad-darimi ya same shi daga Muhammad dan Yusuf shi kuma daga al-imam Sufyan daga Laisu daga Tawus daga Abdullahi dan Amr yace yushiku lokaci yayi kiris an yazhara shayatin shedanin nan su bayyana wanda kad au saqaha sulaimanu wanda sulaimanu dan dauda ya daure su a teku za su tsinke daga wannan sarƙoƙin da suleiman ya daure su su faɗo cikin gari yufaqihuna an-nasa fi su zama sune malaman da za su koma suna karantar da mutane addini to shedani na karantar da kai yaya za ka yi shaidanci ko ba za ka yi ba an gane a yanzu ma fa shaidanu suna yi wa mutane wahayi zuhrafal qawli gurura da shaidan alkur'ani suna shiga cikin mutane suna zuwa su mamaye zuciya inna shaitana yajri min ibn adama majarar dami a waye mutum bai ganin mutuncin nasi ko kaɗan bai ganin darajar fatoyin malaman musulunci ko kaɗan abin da ke tsarin zuciyar shi kawai shi yake bi so da dama idan kana da nazari sosai za a gane mai wannan ɗabi'a ba insanul adi ba ne mun gane akwai matsala su shi ne a nan fa za ka zo ka ji wannan ala zahiri ne shaɗanin aljanu ne za su rikida a abin da malamin suke son su gaya mana a nan zo su zauna suna karantar da mutane ko kuma shaidani ya walkilci jikin malami duka an gane malami ya zauna ya zo ya ta bayanai amma kuma shaidanci yake yi wallahi kuwa shaidanci yake yi batatan sai dai Allah ya kiyaye to mala sharhi yace qauluhu yushiku an yazhara shayatin yuridu al abinda abladan amri yake nufi shine makaryata za a samu domin waɗancan shedanin da aka ce annabi suleiman ya sa an ɗaɗɗaure su to ƙarya suka riƙa yi da sunan addini to a lokacin sai kama su sai daure su to shine abdullahi dan amr yake cewa lokaci yayi kusa da irin waɗannan shedanin za su zo za su bayyana cikin jama'a za su rika yin magana irin na waɗancan shedanin da sanadiyyan ƙarerayin da suka rike da sunan addini annabi suleiman ya sa ka ɗaure su an gano wannan da kyau ko. to waɗannan maƙaryata za su bayyana ƙarara wa ahalul bida da kuma waɗanda suke ‘yan bid'a ne a adda'ina ila bida'atihim wa hawahun, waɗanda za su zauna cikin jama'a kira dare da rana za su rika yi a fazo a mara ma bida'ansu baya kuma a zo a shiga cikin soye-soyen zuciyarsu ita ce a barbi kuma addinin Allah kenan mala ya ce shabbahahum bishayatin a nan abdullahi ɗan amuro ya kamanta su da shaɗanu ne litazinihim nasi linnasi saboda kullum ƙoƙari suke yi abin da zai ke son zuciyarsu suke ƙoƙarin ƙawata shi ga mutane suna nuna masu wannan fa shi ne ma addini shi ne ma abin da ya kamata a bi kuma babu mafita da abin da zai sa a nasara sai wannan abin na son zuciyarsu waka zalika ahalul bida'i haka su ma waɗanda suke bin bida'a yada'unan nasa ila bida'atihim suna kiran mutane akan lallai su zo su bi bida'ansu wai zai nuna halahun za su riga ƙawata wa mutane wannan bida'a tasu fayattabi'ahumul jahala wal awwam sai a samu jahilan mutane su ne ke bin bayansu da kuma awam an gane awamun nas da jahalatun nas su za a same su ɗuga sunan su ne waɗanda suke raka wannan bida'a ɗin wa mallam yuhaddiruhum da kuma wanda bai tsorace su ya taka tsantsan ya ja baya da su ba to su za ga sun je sun caci rundo suna bibiyan irin waɗannan abubuwa da waɗancan maƙaryata 'yan bid'a suke zuwa masu da shi bala ce salama muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya kubutar da mu daga waɗannan soye-soyen zuciya da waɗannan miyagun ra'ayoyi Allah ya kiyaye rawabna addiyin fi muqaddimatil kamil ibn adi aljarjani ya ruwaito a cikin muƙaddima na alkamil firrijal ya ce babu ma ya tawakka a fi akhirin zaman ga wani babi da yake ɗauke da bayanin taka tsantsan da kaffa-kaffa da ya kamata lalle a ya ƙarshen zamani min zuhuri shayatini linna ta yadda za a samu shaɗanu za su bayyana cikin mutane haddasa na su zauna suna karantar da su ilimi ko suna karantar da su hadisai wayaf ta tuna suna fahimtar mutane suna fitinar mutane su batar da su shine ma'anan fitinansu kiri-kiri za ka ji malami ya zauna hadisa annabi yake karantawa fa malamin da ya san hadisi yana jin bayanan da ake a ƙarƙashin hadisin ya san ba hadisin ake fassarawa ba to jahili da ɗan son zuciya shi ba zai taɓa fahimtar wannan ba an gano wannan shine su fitini mutane bayan su sun riga sun fitinu mala ce min hadisi bin tabba qala akhbarana ibn al-yaman sami'tu sufyan ath-thawri أخبرني رجل كان يرى الجن أنه رأى الشياطين أنه رأى الشيطان yace wani mutum ne wanda ya kasance yana ganin aljanu rannan ya ba sufiyanu sauri labari cewa ya ga wani shaidani fi masjidin mina a masallacin mina yuhaddisun nasa an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mutane sun zazzauna suna sauraren shi wanda su yaktubun mutane suna bi suna rubuta abin da yake gaya musu kuma kuma ya ce aljini ne shaɗan ne ya zauna amina ta saudiya ba kuna gane wannan to ba zai iya zuwa garinku ba eh idan ya ga za a gane in ya ga wani da yake da raunin imani da sassaucin tsoron Allah zai iya shiga jikin shi ya wakilci komi shi sai ya ɓata addinin ya tafiya shi don dama manufin shi ɗan akwai wannan ɓata addini Allah shi kyauta warawahu muhammadu bin isma'ila tirmidhi qala حدثنا ابن الطيب الأسدي أخبرنا ابن المبارك أخبرني مر الشيطانا يفكي masjidin مسجد منى Mubarak مبارك yace wani malami ya ce ya gaya mai cewa ya ga wani shaɗani a matsalacin mina ya zauna yana ba mutane fatawa da sunan addini وروى مسلم في مقدمة صحيحه من حديث المسيب بن الرافع الإمام مسلم يروي تو حديثي أشكي مقدمة صحيح دق مسيب بن الرافع عن آمر بن عبدا قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود يشي إن الشيطان la ya tamassalu fi suratin ai shedan yana rikida zo da siffan mutum fayatil qauma fayuhaddithuhum bil hadisi sai je sa mutane yana karantar da su hadisi min al kazibi na ƙarya fayatafarraquna bayan ya gama loda masu waɗannan ƙarerayen sai su watsa cikin jama'a ar-rajulu minhum sai gaji mutum yana cewa sami'tu rajulan a'rifu wajhahu ka kaga mutumin nan fa inda zan ganshi zan gane shi wala adari masmuhu amma ban san sunan shi ba yuhaddisu shi yazo yana ta karantar da mu hadisi an gane kawai ga malami from nowhere ko kawai ka ji clip an tura ma kawai ka ɗauka ka ce ai a memory ka ji kajin zai memory ma ya zama sika ko a intanet ne browsing ko an turo man ta kaza ai wallahi kaga haba wa'azin da ake yi ta hanyoyin kafin yada labaran nan na zamani haba ai ko nan ka tsaya kaɗai zaka yi ilimi mai yawa ka ji wawa kawai ka ji magana baka san me ake gaya ma cikin maganar ba waye rubuta waye faɗa kai malami ne da za yi tantance maganar malamai za ka yi gane ilimi da abin da yake ba ilimi ba ne ka sa abin da yake ce mai ilimi ne ko ko ilimi ra'ayi ne da son zuciya addininka shirme ne amma yanzu fa ka san mutum makaho ne kuma ko turo ne ba za ka yi dai tuka ka a mota ba ko ya iya haka amma yanzu addininka da yake banza wofi ne baka san makomanka ba ko baka san da ke tinkara ba duk wanda kaga ya faɗi maganin da ya burge ka to shi kenan addini kenan ilimi kenan baiwa kenan faɗin gaskiya ke shi abin da jahilai bai ke bakunan siyansu yanzu ce kun yi taka tsantsan Allah ya kyauta to shine sai mala yake cewa akhbarana Ahmadu ibn abdullah حدثنا زائدة عن هشام عن محمد قال انظروا أمن تأخذون هذا الحديث للي كسائد دكو كلورا أوجن سواني ذاك كربونا حديثي فإنه دينكم دمونا الدين كني ba kowa ne zai faɗi magana kawai don kame da addini ya zama siyasa kawai ce ka ɗauka an bayanta kage zo ne ilimi ne na hadisi a aikace ake faɗin shi duk wanda ya zo ya ce annabi ya ce sai sun bincika an san shi ba majahuli ba ne kuma abin da ya faɗa ma'arufi ne ba shaz ba ne amma yanzu fa wasu ne za zo da sunan malanta abin da aka san shi ma'alumin min addini bi darura shi za su zo suna musawa su kuma jahili ce kaji ilimi malla wai jahili ne yanzu ke justify malami wai jahili ne supervisor malami jahili putuk fa wai shi ne zai sa hannu a takardun certificate din malami jama'a bata me yasa yanzu ka gama poli ba za ka je business center a buga maka certificate ka je ka samu wani ɗan tirela a unguwanku can da ka baro yana zaune ya sa maka hannu ka je nema aiki da shi ba hawa da Allah ba sa hannu ba ne ko bai da biro ne amma kai kayar da jahili ne ku? in gaje da wannan takardan kana zuwa me zai faru eh da za ka je neman aiki da wannan takardan me zai faru eh oke kama ka za a yi ko to kai ma ka sake ka ɗauki ilimi daga Allah daga annabi wai jahili ya sa hannu kana zuwa lahira Allah zai sa mala'iku su kama ka kuma Allah wuta za ka shiga haka da ka san wannan yanzu mutane ba abin da ya dame su ra'ayi da abin da zuciyarsu yake so shine a matsayin addini kuma su tsammanin su ko haka Allah madaukin sarki zai kalli wannan abin ya karba a matsayin wai addini ne wala wannan shine ra'ayinsu wannan shine su wannan kuma shine imaninsu babu tantancewa da tace maganin da za a faɗa ko magana ga malamai sun rubuta altafai ko sai ka nuna ka tace ya tabbata za a iya faɗin maganganu dubu amma ta guda biyar ne suka tabbata Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan shine karshen wannan babi babi ne 24 malai ce babu ma yuttaqa min tafsir hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qawla ghairihi inda qawlihi tab wannan babi zai yi bayani akan jan kunni akan malamai su fai kaffa kaffa da taka tsantsan wajen fassara hadisin annabi hmm. yanzu jahili kai ba ma da kai ake ba zo kanka ba ɗalibi ba zo kanka ba yanzu da malaman ake yi ka ja bakin hadisin annabi to yanzu an ja kunninka gam kai hankali wajen fassara shi hmm. <laughs> saboda kila kafin ka gama fassara ka zama ɗan wuta sosai kuwa shi za duk waɗannan abubuwan ko kamata ya ce duk wanda zai karambanin malanta to ya je a koya mai waɗannan abubuwan ya san su tukuna saboda duk yadda ra'ayi da son zuciya da haushi ya ja shi ko to yi takatsantsan tsantsan wajen abin da yake faɗi in ba haka wallah zai sha mamaki domin dan ka ce kai dan izala ne ko dan salafiya ko dan ahlus sunna ko dan dariqa ko dan kowane shiriri ta ne kai ba wannan bajin ne Allah zai karba kawai ce waje ka aljanna ba wannan shirman mu ne muke kawai a duniya shiriri tan mu ne muka dauko muke bi an gane Allah kana saba abin da yake shine na ka'ida ko ka je lahira ka gani ka sha mamakin Allah ko ka ce kai ne dan kaza shi ba ruwan Allah da wannan cewa yi wala ta na illa wa antum na kadai ka shiga tetayinka domin da yawa ganin suke idan suka ɗora wannan bajan to su yi abin da su ga dama sun riga sun sha kawai za su ba abin da ransu yake so ne musamman idan suna cikin annashuwa musamman idan ransu ya ɓaci mutum baya lissafi na maganin da yake faɗa bai lissafi na aikin da yake yi shi ran shi ya ɓaci shi na cikin annashu da jin daɗi bari abu kaza ya ji daɗi ya more amma daɗin al'amarin akwai marubuta suna nan suna rubutu Allah madaukin sarki ya shiryar don. wa qawla gairihi inda qawlihi da kuma yin taka tsantsan inda aka ce maka ga maganan annabi kai kuma sai ka ce wani ya ce eh haka wannan yanzu za a ce maka annabi ya ce sai a kira taron wasu mutane a ce to ku ku faɗa abinda kuka faɗa mu a kan shi za mu hukunci kaga yanzu da waɗannan mutanen da annabi matsayin siya eh a kun yi kuskure da su da annabi wake gaba suna sama da annabi ne inda a ce matsayin su ma ɗaya da na annabi ai ba ma sai an kira su ba kawai sai ɗauki na annabin amma da yake ana da yaƙini suna gaba da annabi to sai a za ce to ku ku ba mu shawara abinda kuka faɗi ne mu za mu aiki da shi kenan so suna sama da Allah suna sama da wa da ce suna da hankali su ma ba mu ba ne sanda aka kira su da sai su ce ku je ku nemo malamai su gaya muku maganan Allah ai mu ɗalibai ne sai tashi su ba su waje kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma idan Allah madaukin sarki ya rubuta wa mutum zai sha wuya a lahira ko ba yanda ka iya da shi sai an haƙura ya shata na gaya wa gaskiya a ce maka ga magana annabi wai ka ce wai kana jiran wai shawaran wasu mutane ko tunanin wasu har mawaƙin annabi fi ga kan gado ya ce zaro kulla ƙaulin jifa kulla ƙaulin duk inda kullu ta taso na kira gaba ba ta barin komi sai ce inda ƙauli muhammadi an gane wannan kisa wannan bata ne ba dan karami ba a ce muku allah ya ce annabi ya ce sahabbai malaman farko wajen ku cewa ko ku zo ku ba mu shawara inda kuka karkata nan za mu karkata asalin manufan fa ba fa haka ba ne manufofi ne guda uku za ku zo ku ji me yasa ake yin sa irin wannan yanayin don mutane ganin suke a aiga wata manufa ita wanda muka ambata ce ita ba ita bace ma asali wannan wata fahimta ce amma wace aƙida ne kuma wasu mutane ne idan aka ce masu Allah ya ce annabi ya ce sai su koma suna laliban menene fahimta da ra'ayin jama'a wajen gudanar da addini kuma me yasa suke haka kuma wace aƙida ce za mu zo za ku ji ta ba daɗewa Allah shi kyauta to a ciki ya ce yi taƙa min tasiri hadisin nabi a tasiru tafilin min alfasiri wa huwa a tafsir bi ma'ana albayan shi na tsaya ana maka bayanin aya ko ana ma bayanin hadisi to ana tasirin hadisi kenan ko ana tafsirin alkur'ani wal kashfu ko ana ƙoƙarin yaye ma abin da baka gane ba wa huwa ammu min at-ta'wili kalman at-tafsir tafi gamewa akan kalman at-ta'wil wa aktsaru isti'malihi fil alfazi wa mufradatiha an fi amfani da kalman tafsiri idan za a amfani da kalma na lafazi ko ɗaiɗakun kalmomi ana sana tsaya a bayani dalla-dalla kan lafazi kaza ko kan kalma kaza sai a ce to ana tafsirin lafazin ko ana tafsirin wannan kalma kun kuma ta'awil ne za mu zo mu ji mai suke nufi da ta'awil mahala ya ce kalal matiridi al'imamul matiridi ya ce a tafsiru alkaɓau ala annal muradin minan lafzi haza in aka ce a tafsiru shi ne fa mai tafsiri so yake ce maka kaga wannan abin da nake fassara ma wannan jimlar ko wannan kalmar ko wannan bayanin kai tsaye haka Allah yake nufi kai tsaye haka manzon Allah yake nufi hanya jama'a ba hadari a cikin wannan eh abin da yake sai ya gaya ma kenan cewa kai tsaye ma'anan kenan wa shahadati alallah kuma yana ba da shaida ne shi mai yin tafsirin alkur'ani cewa kun ga wannan maganar to haka Allah yake nufi ya'ani au ala rasulihi ko kuma haka annabi yake nufi kina duk mutumin da ya saki ya fassara aya ko hadisi da ba fassaran da Allah ya mata ko annabi ba ya shiga uku wallahi ya shiga uku shi yasa zaman ka lafiya ka ɗauko fassarar annabi da sahabbai da malaman farko ka faɗi duk wani wai ka ce ai kamar ka ɗai kai ta surutu kana hayaniyan banza wannan za ka sa kanka a cikin matsala ne an bayyance wannan da kyau ku shine wa uraddu uhdatuha ila nuqaliha annahu na lafzi haza. wai su abin da suka nufa da wannan lafazi shine wannan bayanin da ake yi kinan ka ja aya kana kokarin ka fassara ayar sai ka ce kun ji yanda fassaran ayar nan yake eh to haka Allah yake nufi haka annabi yake nufi hmm. qala matiridi yace fa in qama dalilun maqtu'un bihi fasahih in ya zama malamin da ke fassara ayan ko hadisin ya zo da dalili karara hujjan da ke nuna fassaran shi ga hujjan yinta to fassaran shi ya zama sahihi wa illa in ko bai iya zuwa da dalili karara wanda zai goyi bayan fassaran a fili a gane abin da ya fassara daidai bane ba surutu da hayaniya da kwalangwaso da ƙarerayi ba fa tasirun bin ra'ayi to wannan an fassara alkur'ani da hadisi da ra'ayi ke wa huwal manhiyu anhu Malami sun hana wannan za ka yi mamaki akwai malamin da suke ganin a tasiru bin ra'ayi an hana wasu suna cewa an ce a gaba ɗaya babu saɓani cikin maganarsu a tasiru bin ra'ayi wani abu ne fa daban wanda ba ra'ayi irin naka da fahimta irin naka ba kun gano wannan da kyau ko a cikin nan malam zai zo zai mana bayani so da dama masu faɗin irin wannan za ga sun je kawai nazari suke yi a muƙaddiman tafsirin wasu malamai sai a zo a tafsiri bil ma'asur a tafsiri bi kaza a tafsiri bi kaza a ƙasa mu tafsir sai a zo a tafsiri bil ra'ayi sai su suna maimaita kawai kalmomin da suka karanta tun da ba koya masa aka yi ba kuma ba su da ba'a da ƙwarewa da goge wanda za su iya bincike don gani da ulumul qur'an da kuma usul tafsir da in ma fi tafsir wa ulumihi kun gane wannan da kyau ku to kawai sai a ɗauko abin from the surface kawai zo ana gaya wa mutane shi shikenan su kuma kawai sai su kaji malami uban malamai ya ɓata yana ɓatar da ku Allah shi kyauta mala ya ce wakta lafa filfarki baina huwa baina ta'awil malamai sun yi saɓani filfarki don dangane da bambanci baina hu ai baina tafsiri wa baina ta'awil da kuma tawili faƙila a ta'awil asluhu min al'awwali wa huwa ruju'u li akibatil amr shine komawa zuwa ga ƙarshen al'amari ya ne mu'awwalin al'amarin zai kasance asalin kalman kenan ƙalu malaman suka ce wa huwa taujihu lafzin mutawajjahun ila ma'anin Shi shine misali kalma ne ga ta wacce take ɗaukan ma'anoni daban-daban kai sai kai ƙoƙarin karkata ila wahidin ha. zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni ga da min al'adilla na irin hujjoji da dalilai da suka bayyana ƙarara an gane shi ne ta'awili za a zo da kalma ne mai fassara biyar ko uku misali sai ka zo da hujjoji ka kara wannan guda ɗayan da ka ɗauka sai a ce ka yi tawili ba ba tawili irin namu na murɗe ma'ana ba tawili na malaman ilimi waƙila wasu malaman suka ce a ta'awil ikhbarun an haƙiƙatil murad shine ka ba da labarin haƙiƙan abin da aya ko hadisi ko jumla ko kalma ko lafazi yake nufi wa tafsir shi kuma tafsiri ikhbarun an dalilil murad shi kana faɗin dalili an gane kenan mafi yawancin karatukan da muke mai muke yi tafsiri muke saboda addilla muke kawo kawowa an gano wannan da kyau magana kaza ga inda take ga dalilinta ga hujjanta yadda an jima an ka tashi za ka yi za ka iya kara wannan matsalan ba tare da kazu wajen wajenmu ba an gano wannan da kyau ku in ka lura da ta'awili shi kuma wannan malami ne zai ta magana da ka kawai ya ta maganganu an jima da za a ritsa ka ce mai mai ta maganin da ya fada an fahimci wannan da kyau ku ba za ka iya ba Allah shi kyauta li'annan lafza ya shifu anil murad saboda lafzi shi ke yin bayanin abin da ake nufi wal shifu dalilin kuma shi yana ƙoƙarin bayyana asalin dalili ƙarara wali haza mana'a man mana'a minar tasarrufi fil lafzi wa riwaya bil ma'ana malin mekun aliman da wannan ne malamai suka ce bai halatta mutum ya kutsa cikin abin da ya zama kawai ya ga lafazi na alkur'ani ko hadisi ya kama bayani a kansu ba in ba ya zama gogaggen malami arifan bil alfazi wanda ya san ma'anar lafuzza baki ɗaya ba haƙiƙatu wa ha bai san haƙiƙa da maqasid na alfazil qur'an wal hadis ba kun gane bai halatta ya shiga yana fassara wannan hadisai yana fassara ayoyi haka siddin mutlaqan ba amma yanzu waɗannan abubuwan da ake faɗi ko wanda ya naɗa kanshi ko aka naɗa shi malami shi ɗauka yake shi diya cika waɗannan abubuwa karambani ne da saka kai cikin fitina Allah shi kyauta khabiran bima yahilu ma'aniha kuma ƙwararre ne ya goge ya san abin da zai iya kaudan, ma'anan waɗannan lafuzza dan za a iya zuwa maka da lafazi wanda bai sa hakikanin lafazin ba sai ya zo sai karkatar da lafazin ko bayan da ka iya da shi basiran ya zama mai basira bi makadiru tafawuti bainahuma shine irin bambancin da ke tsakanin wannan lafazi da wannan lafazin ya zama ka goge ka kware a an gane yanzu misali wawaje daga ballan kalman bal yanzu wanda bai fahimta ba sai ce ana ce ma annabi batacce kalman bal kalman bata ne eh amma ba ita kenan ba ra'ina riɓewa ne ko zagi eh amma ba iya kan ma'anan ba kenan kuka ta ma'askam kun gane al'askamu ciwo ne ko ko yaya ana gane wannan da kyau ku sai ka san wannan yanzu wannan cikin jawahara ne da yan dariƙa suke wajen wazifa za su suna dariƙa ka tama askami hanyar annabi cike take da ƙayoyi da cututtuka da bala'o'i an gani yanzu wannan shi ne hakikanin ma'anan to sai malamin da ya goge ya san ma'ani ba fi muna son mu faɗi wanne ne da ya ko dai muna gaya maka ga yadda malaman suka faɗa ne kuma ka gane irin kalmomin da suke da harshen damo irin wannan Allah ya taimake mu mala yake cewa wa tajjo aidan bi anna fi riwayati bil ma'ana wa fi tafsir al alfaz fawatil ma'ana al maqsud mala yake so da dama ruwaya da ma'ana da kokarin fassara hakikanin lafazi yana zubar da ma'anonin lafazin kuma kun gane shi za su da dama nan in muka zo sai mu rika fassara mai yanci shi ke fitar da asalin ma'anar lafazi amma fassara haƙiƙan lafazi yana watsi da mafi yawancin ma'anar lafazi kuma Allah ya ce taimake mu mahala ya ce wa zihabu haibatu hadisihi kuma wannan yana zubar da haiba kwarjinin hadisin annabi wale za kare hasifiyanin sauri alhaudu fi ta'awili qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sufiyani yake cewa bai kamata tsaya na fassara magana annabi da yake cewa laisa minna kaga annabi na irin wannan maganar ko ya ce bai tare da mu ko man kaza kaza faƙala ya ce yan bage an suka ala zalika kona auka fin Nufusu wa ablagu fi zajar kun gani ai ne cikin a'a ba ga fassara shi ba sai ka fassara ba ka ba annabi an gano wannan da kyau ku ka yi baran-baran da annabi in ga fassara laisa minna a laisa minna minan nabiyina ko ko minan mursalina ko min ashabi rasulullahi ko kuwa waɗanda suke cikin khairun nasi kaga fassarar laisa minna duk zai ɗaukan waɗannan to shine sai ne yake cewa kan a saki a fassara ta kan ai tawili kenan ayi me ayi tafsiri shine a faɗin ma'anan ne shine ablagu wa auqa'u lin nufusi kace duk wanda ya aikata wannan abun ba annabi ba shi ba shi ba annabi an yi rabuwa baran baran shi maƙiyin annabi ne annabi maƙiyin shi ne auqa'u fin nafsi amma zuwa waɗannan fassarorin da muke ji ana yi kowace ɗaya in aka ɗauke da za a tattace ta ƙarshen da kafin aje ƙarshe mai fassarin ya yi rudda kun gano wannan da kyau ku ta amma bayan da ka iya cin da wani ya malin da shi in gama na sai ce kamar shagwa ne sai ka ce to ba matsala sai ka fassara yadda ka kyale su Allah madaukin sarki ya mu malai ya ce wa huwa marwiyin an al'imami ahmad aidan haka al'imamu ahmad ma ya faɗa wa an karbuna abbasin kama sai a titi hadal bab amma ibn abbas ya hana fassara mai yanci kamar yadda zai zo a cikin wannan babin za mu karanta ko mu ji sharhin da malin zai malai ce an tsawus a tanakulihi ba al misali tawus ne ya zo yi nafila bayan sallar la'asar wa ƙala lahu sai aka ce ma tawus kada na ha an salati ba da ai annabi ya hana yin sallah bayan la'asar ka ƙala tawus sai tawus ya ce inna ma nuhiya an ha an tuttaka da sullama ai an hana ne domin kar ya zama tsani da zai hada la'asar da magariba kun gane an hana ne kai ta sallan kai ta sallan kai ta sallan har magariba kun bayyance wannan da ke ku ah, to dama tsanin ka taka wannan ba sai wannan ba sai wannan kun gane wannan karka sadar da sallan la'asar kai ta nabil fili a bayan da har magariba yanzu wannan fassara ne ko tawili ne tawili ne to fa ankara alayya hadha tafsiri ibn abbas ya mai inkarin wannan fassara nashi watala alaihi kuma ya karanta mai ayan alkur'ani wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya mai aya cewa Allah ya ce bai kamata mumini namiji da mumina mace duk sanda Allah ya hukunta wani al'amari su ce suna da zaɓi ba yanzu wannan fassarar naka zaɓi kake a kan maganan annabi naka za ka bi ba za ka ban nashi ba ko ɓanna ne ku yi. kun fahimci wannan don zo da dama abin da mutane suke yi kenan yanzu wani sai ya ɗauka a ah, sai ka ce ba zan bi annabi ba ba haka ne fassarar aya take ba idan annabi ya fassara aya kaza sai kai kuma ka zo da wata fassara kaɗan shagiɗe mana annabi wannan ayan ta ce ka kai ba mumini ba ne ko ka ce bari ka zaɓi na annabin cikin bayanan da ya yi ka zubar da waɗanda ba ka so wannan ayan ta ce ka jama kuna gane matsaloli ku Allah shi kyauta shi yasa dole ne sai an zauna fa an karantar da mutane asalin tukuna mai ma Allah madaukin sarki yake nufi da dukkanin maganganun shi mai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nufi a dukkanin hadisan shi in ba ka bada matsala yanzu malam tsawus a nan ya fassara hadisin annabi ne da fahimtar shi ibn abbas ya jami wannan wannan ayan cewa duk mai haka to ba imani ne ba ga haƙiƙanin abin da alƙur'ani ya nufa ga haƙiƙanin abin da hadisan manzon Allah suka nufa kai kuma ka nufar da su wani abu daban to ka da imani kaga kowa ya taka tsantsan wajen fassara alƙur'ani da me da ra'ayin shi da tunanin shi da fahimtar shi in ba ka mutum zai sa kanshi a cikin fitina fitinan da fitan shi zai zama mai da matsala an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki tsare mana imanin idan Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatu na gaba za mu tashi mu fassara bangare na biyu na babin shine wa qawlu ghairihi ba a ce maka annabi ya ce ka ce wane ya ce in kana son ka ce wane ya ce sai dai ka zo da maganan annabin ita maganan ne ta ƙara fito da maganan annabi ƙarara ta ƙara fayyace ta yadda take ba saba mata ba ka zo da maganganun malamai wanda zai ƙara fayyace aya ta fito da aya ƙarara ba wai saba masu ba an gano wannan da kyau ku in ba haka ba to mutum ya yi ma Allah da annabi ƙarya nan Allah ya shirye da mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum